Karfe biyar da minti talatin sashen Hausa studio Kalangu. Yau Juma'a takwas ga watan Mayu 2020 ga kanun labarin. Jihar Zandar ta zama Turkiyan yaduwar cutar coronavirus na biyu bayan birnin Yamme 'yan kwanakin baya bayan nan gwamnan jihar ya danna ƙararrawar neman ɗauki. Yau takwas ga watan Mayu ake sallace ranar zagayowar haifuwar wanda ya ƙirƙiro ƙungiyar Kura Rouge da Kurasan Rouge ba wani shagalin musamman da aka tanada a bana dalilin allobar coronavirus. Batun coronavirus kulliyomin har wa yau raɗe-raɗe da jita-jita da labarun ƙarya a kan allobar ya haddasa sassaucin halartar cibiyar kiwon lafiya a ƙasar niger a cikin rahoton musamman za ku ji bayanin dalla-dalla. masauraro barkamu da warhaka gungu muhammad dantani ke gabatar muku labarun ga kuma yanda suka kasance Bari mu soma da yanayin halayen kamuwa da cutar coronavirus a ƙasar niger Harabar ministan kiwon lafiya ta ƙasar niger a jiya ta bayyana sabbin halayen kamuwa da cutar goma sha ɗaya da aka ƙididdige cikin bincike hamsin da aka yi. A Yamai an samu mutum hudu, a Zandar mutum shida, Maraɗi mutum ɗaya. Zuwa ranar yau a niger halayen kamuwa 781 aka samu cikin mutum 3,245 da aka wa bincike. A faɗar mahukuntan kiwon lafiyar a cikin mutum 781 153 na cikin jinya 586 sun samu waraka kuma mutum 42 sun mace. Jihar Zandar 'yan kwanakin bayan nan na samun halayen kamuwa da cutar coronavirus fiye da dukkan shahohin kasar Nijar. lamarin ya tsananta kuma yana da buƙatar kai ɗauki haka gwamnan jihar ya faɗa a jiya a yayin zaman taro da kwamitin jihar ya yi da kuma aka faɗaɗa zuwa masu faɗa a ji domin tattaunawa kan matakan ɗauka ga bayanin da gwamna isa musa ya yi Mun ga ya dace mu sake kiran wannan taro da muka faɗaɗa domin matsalar ta ƙazanta a yau a yankin Zandar muna da mutane 47 da aka tabbatar sun harbu da cutar wanda ya sa Zandar ita ce ta biyu ta fuskar yawan mutanen gaban saura amma tashin hankalin shine Zandar na kan zama cibiyar bunƙasar cutar COVID-19 muna da mutane hudu da suka mutu tuni idan aka ɗauki wannan allo ina iya cewa halin ya ƙazanta alhali kuma ina cewa a baya baya babu wani abin da ya nuna cewa yankin mu zai kasance haka. Al'umma na ɗari-ɗari wajen aiwatar da matakan da gwamnati ta shimfiɗa. To me yasa wannan matsala? Me yasa mutane ba su fahimtar muhimmancin wannan matakai da kuma wajabcin aiwatar da su? A gaida mamun ada, ƙungiyar kasa ga batun kare haƙƙin ɗan Adam CNDH da abokan hulɗarta sun kasance a gidan kasan Yame a yau ɗin nan domin gani da ido yanda rayuwar wanda ke kargame take ciki a wanga lokacin allobar coronavirus inda kuma za ta rarraba wa 'yan kasan takunkumi da sabulu saidu abdullahi yawa olivier asobabi karin bayani Gwamnati a cikin yaƙi da cutar corona ta ɗauki matakan hana ziyara gidan kaso. Mun zo nan ne domin ziyarar gidan kaso, sannan mu ga halin da 'yan kaso suke ciki akan matakan kariya daga cutar corona, musamman kiyaye kusanci. sannan mu kawo mu. bayan wannan ziyarar mun fahimci an yi ƙoƙari sosai wajen kiyaye matakan kariya aikin mu shine wayar da kawuna su kare rayuwarsu sannan mu mika kira gwamnati ganin an rage cinkoso gidan kaso euh, A gaida Mutari Muhammadu da fasara Dokar hana yawo da aka girka a nan yame dangance da kokowa da cutar coronavirus an sake sabunta ta na tsawon mako biyu daga ranar Asabar tara ga watan Mayu 2020 karfe tara na dare zuwa karfe biyar na asuba. Gwamnan jihar Yame ne ya ɗauki wannan matakin a cikin wani kuduri da ya sawa hannu a ranar Juma'an nan takwas ga watan Mayu 2020 aji na uku ke ga da ake maimaita dokar wannan dokar cikin birnin yami tun kafawarta ranar 28 ga watan mars da ya shuɗe. Kowace shekara ana sallace ranar 8 ga watan Mayu zagayowar ranar haifuwar Hari Duran wanda ya ƙirƙiro ƙungiyar ƙasa da ƙasa ta Kura Rouge da Kurasan Rouge a wanga halin allobar da ta game duniya kukaka wannan ƙungiyar zata shagulgulan sallar Rukayatu Abdurrahman ta tuntubi Adamu Amadu Tijani jagoran ƙungiyar ga kuma bayanin da ya mata. Muna da jiran ayyukan bukukuwa in zaka da ke cikin tsarin yaƙi da cutar COVID-19 na farko shine kamfan wadda kai da muka kaddamar tun a farko wannan kuma a dukkan faɗin ƙasa. Muna da kuma wani aiki da gwamnati ta ɗora mana shine na zana'iza cikin tsaro na mutanen da cutar COVID-19 ta kashe. Muna kuma fesa magungunan kashe cututtuka a makarantu da asibitoci da hukumomin ƙasa har ma da gidajen waɗanda suka kamu da cutar ko kuma ake zaton suna da cutar. cutar haka kuma mun da taimako na kayayyakin sadarwa da kayayyaki wanke hannu da abinci ga gidajen yari a halin yanzu mun tattara kusan miliyan 600 cikin tsarin goyon bayan mu ga tsarin gwamnati mun tattara fiye da 'yan sa kai 700 domin taimakawa gwamnati cikin yaƙi da cutar coronavirus. Daga babban birnin ƙasa bari mu isa yankin Abzin. A Agadas ma'aikatar katifun jini a lokutan gana baya-baya na fuskantar gabcewar rukunin jini na O+ da A+, al'amarin da ke da alaƙa da allobar cutar coronavirus a cewar shugaban bankin ajiyar jinin rukunin O+ dai shine ke da wuya a cikin wannan jihar. Wakilinmu Anise Karim ya firanta da Hamisu Halidu shugaban ma'aikatar. Tare da wannan annoba ta corona muna samun tambayar jini da dama kuma ba mu da isasshen jinin. Amma mun gode Allah waɗansu bayan shan ruwa suna zowa su ba da jini. Muna da wanda muke ajiya amma B plus ne sai dai O plus da A plus ne ba mu da. A hali yanzu O plus ne yake da matsalar samu saboda muna samun da yawan marasa lafiya da suke buƙatar jini O plus kuma yana da wahala samu a Kafin ɓullar annoba muna tafiya wajen tattara jini a cikin garuruwa da makarantu da fadodi amma yanzu tare da annobar 'yan kalilan jama'a ne suke zowa ba da jini Ƙaramar hukumar karkara ta Dingaji Banda jihar Tilaberi a ranar Litinin da ta shuɗe ta samu zubar ruwar damana mai yawa, halin da ya sa manoma yin shukan farko. Mustapha Hassan daraktan gidan rediyo na karkara na Dingaji ya ba da shaidar hakan ga fasarar kalamun nasa. Eh wallahi da gaskiya an yi ruwa sosai. Wajajen karfe goma sha ɗaya na safe ne ruwan suka fara. Ba shakka an yi ruwa wanda har manoma sun yi shuka. Yau kwanaki uku kenan da manoma suke shuka. Eh suna da yawa waɗanda suka yi shuka. Kun san lokacin damuna ya yi, amma wasu suna da shakka na somawar damuna, Don haka ne jama'a suna shukawa ne kaɗan-kaɗan. A rawaitar wata sanarwar rundunar sojojin Barkan ta ranar bakwai ga watan Mayu 2020 a yayin wata arangama ko kuma arangama biyu daban-daban kan farmaki da aka kai wa 'yan ta'adda a yankin ko bangaren ƙasar Mali an kashe sojojin Faransa biyu a yayin wannan batakashin da ya gudana ranar 10 zuwa ranar 29 ga watan Afril da ya shuɗe an ratataka 'yan ta'adda da dama. an kacancana wajen motuna goma an kuma kama makamai da harsashe da dama. Salamu alaikum malam. Wa alaikum wasalam. Malam na zo ganin ku ne dangance da wannan cutar ta coronavirus wadda ta shigo. Ina so ku yi muna addu'a ni da iyalina domin mu samu tsira da wannan cutar ta coronavirus. Game da cutar coronavirus mu malamai mun samu horo da bayanai da maza ni iya rabawa tare da ke. Ah na gode sosai malam sai ku yi mini bayani. To ki rike da kyau cewa ita cutar ba ta fidda kuwa kuma ba ta fidda kowane addini. To game da magana addini coronavirus na bazuwa cikin sauri cikin jama'a. jama'a dalilin kenan muka kira ga dukkan mabiya addini da su kaucewa sallar jami'i. Malam kenan shi dai ne mafita. A'a wani mataki ne kawai na rigakafi amma kuma malaman kiwon lafiya suna gargadin mu wanke mu akai-akai da ruwa da sabulu ko kashe cututtuka da ruwan gel ke atishewa ko tari cikin kewayen gwiwar hannu ko wanke hannuwanku da ruwa da sabulu ki rike mita guda tsakaninki da sauran mutane ki kaucewa taba ido hanci da baki ki kaucewa mu'amala kai tsaye da dabbobi idan wannan Yana da wuya da farko ki wanke hannuwanki bayan kin taba su ki dafa abinci da kyau kafin ki ci ki wanke kayayyakin gida bayan amfani da su ki kaucewa tafiye-tafiye da ba na dole ba ki kaucewa duk wani taro ki rika amfani da kyallan amfani guda bayan kin yi amfani da shi ba ko ina ba kuma za ki yadda shi sai ki nemi kwandon shara ki saka domin kada ki yada ma wasu sauran mutane malam na gode da wannan bayanin naku wannan sako ne na studio kalangu tare da haɗin gwiwar ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasa. To madala yanzu kuma sai rahoto na musamman. Fargaban da cutar coronavirus ta haddasa gami da raɗe-raɗen jita-jita ta kawo ta je da kuma labarun ƙarya ya sanya 'yan Nijar da dama cikin ƙin yarda ga zuwa cibiyoyin kiwon lafiya musamman ma manyan asibitoci. Babban sakataren kungiyar sashen kiwon lafiya Samaila Mamudu yawa Musa Hassan bayani ta wayar talfo Mutari Mamadu da Mamman Ada dauke da fasara. Idan akwai matsalar rashin lafiya abu na farko shine tafiya a gidan likita. Amma tare da annobar corona labaran karya da ake yadawa al'umma suna ji ana cewa ana iya kamuwa da cutar a gidan likita. Sai dai abin da nake so jama'a su gane akwai matakai da aka ɗauka a gidajen likitoci. An wayar da kawunan jami'an kiwon lafiya ta yadda za su karɓi jama'a. Sannan akwai gidajen likita da aka saka tsari wanda idan mutum ya zo sai ya wanke hannayensa takwana da kuma ɗaukar zafin mutum don a duba shi. Sannan jami'an kiwon lafiya suna amfani da matakan kariya kamar safa ta hannu da kuma takunkumi. Saboda zama gida ba tare da sanin kana ɗauke da cutar ba yana iya hayaka lamarin ko mutum ya yi ciwo daban magani daban. Idan har ya kasance cutar corona ce za a ɗauki ɗawainiyar mara lafiyan. Idan alamun da mutum yake ji suna da alaƙa da cutar corona abin da ya fi dace cewa shine mutum ya tsaya a gida ya kira lamba goma sha biyar. Zan yi amfani da wannan dama na mika kira ga iyayen yara su rinka ci gaba da kai yaransu wajen shaushawa. Saboda a yau da yawan jama'a sun dakatar da shaushawar yaransu. Waɗanda suka fara ya kamata su cike ka'idojin da likitoci suka ba su domin sauran shaushawa na gaba. Euh, wasu na ganin cewa idan mutum yana da zazzabi ko wasu alamomi nan da nan za a ce yana da covid COVID-19. Kawai abu ne na rudani, gwaji ne kadai zai iya tabbatar da mutum yana dauke da cutar. Ya za a cewa daga waɗanda suke da rashin lafiya akai-akai. Muna ganin ya kamata euh, a gaggauta zuwa ga irin waɗannan mutanen, saboda mun ga cutar corona da farko ta fi taɓa masu yawan shekaru da masu fama da waɗansu cututtuka kamar cutar suga, matsalar bugawar zuciya da ƙoda. Don haka masu irin waɗannan cututtuka da zarar suka ji alama na cutar corona su yi ƙoƙarin tafiya likita ko su kira lambar goma sha biyar. Kuma wata sa'a ce ga mara lafiya a yi masa gwaji idan yana da cutar a ɗauke da yasa idan kuma baya ɗauke da cutar kun ga za a tabbatar masa da yanayin lafiyarsa. To madalla ƙarshen labarin kenan, amma domin sauraron shirye-shiryen namu ta wayar talula ku buga uku biyu biyar kan layin airtel kuma kyauta yake madalla ni na ku dan badan da arlit malaman mun ke muku sallama a futa lafiya barka dan uwa kana lafiya lafiya kalau na gode wa Allah ya kake a gaskiya layin bai da kyau Ni ko ina jin ka sosai. A harkoki suna tafiya daidai. Magana harkoki dai ai sai a hankali. Ka san kawo nan nawa ya dawo daga balagoro kuma da alamu bai da lafiya. Ya kai ka gano haka? Yana tari kuma yana zafin jiki sannan kuma yana da matsalar lumfashi. Waɗannan duka alamomi ne da nake gani tattare da shi. Ɗan uwa ga wannan shawara da zan baka. Kar ka fita daga gidanka kar ka ba wasu dama su zo gidanka ga kira lamba goma sha biyar nan take jami'an kiwon lafiya za su zo su binciki lafiyar duk iyalin kawunka dan uwana kar ka yi sakaci ka keɓance kawunka sannan kuma ka nemi takunkumi domin ya rufe hancinsa da bakinsa. Haba da duka waɗannan abubuwa. Akwai wata ƙwayar cuta da ta haddabi duniya wadda bata bar kowa ba wato cutar coronavirus. Subhanallahi yanayi ya kasance da na ajiye wayana zan sanar da dukkanin iyalina sannan kuma in kira lambar goma sha biyar. Abu na ƙarshe kuma kar ka manta da dukkan mutanen da suka yi ma'amala da shi. Na gode malam da wannan taimako naka. Zan bi dukkanin waɗannan shawarwari da ka bani kuma zan sanar da makusantana. Wannan saƙo ne na Studio Kalangu tare da haɗin gwiwar ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasa.